Bisimillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wasalatu wasalamu ala a sharafin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Jama'a da dama a cikin musulmi suna nuna sha'awarsu da yadda ake yin ciniki lokacin Kirsimeti. Cewa a lokacin Kirsimeti ana yin rage. har ma a ce ana yin bonanza da aka da yawa musulmi wanne na ba su sha'awa suna ganin ya kamata shi ma musulmi idan watan azumi ya kama ya kamata ya yi ragi to wannan ragi ba a kan talaka ba manyan attajirai da suke sai da kayayyaki kamar diloli da suke sai da kaya masu kuɗi manya da kuma dukkan wani abu wanda talaka yake so a kansu za a yi misali ga wani abu da manyan masu kuɗi ne suke sai da shi amma talaka ne yake siya to sai su yi ragi saboda talaka ya samu ya siya ga wani abu kuma wanda yake yana da tsadar gaske amma jama'a suna son sa to sai su masu sayarwa na idan mawadata ne sai su ragi amma talaka da yake sai da wani kayansa dan kadan wanda dan wannan lokacin yake samun dama da zai ci riba ya dan yi rayuwa a gidansa ba za ka zo ka ce shi kuma dole ya rage ba ragi da rangwame zai zo ne a wajen manyan 'yan kasuwa manyan attajirai waɗanda suke sai da kayayyaki na al'umma da suke da bukata su ne kamar manyan da suke sai da shinkafa taliya makaroni da sukari da madara da biredi da waye duk irin wanda suke sai da fulawa to sai su yi ragi sosai don masu siye su yi ragi su ma in sun je siyarwa amma ya zama cewa shi da ya je siyowa ba a yi masa ragi ba kai kuma ya zo siyar maka ka ce kana neman ragi to na ya zama son zuciya kuma ya zama zalunci da ba baka ake nufi ba abin da ake fata shi ne kamar yadda su mutane suke gani ana yi ko a kirsimeti ana yin ragi wannan ragin ba haka ake yinsa ba lokaci ne da za a yi ragin nan ya riga ya daɗe yana sayarwa yana cin riba yana cin riba to yi shekara ta zo daman shi ya gama cin riba sai ya rage da aka ba shi da hasara kamar da ake yin sal ne a kasashen turawa allah ya shirya da mu ya fahimtar da mu addini Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh